Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. Daya daga cikin matsalolin da ake fuskanta a yankin sahila irin wannan lokaci na bayan kammala ayyukan noman damana shine wutar daji. Wutar daji na wanzuwa ne ta hanyoyi da dama kuma tana haifar da illoli masu tarin yawa. Game da wannan lamarin na sadu da shugaban ma'aikatar gandun daji ta gundumar birnin Kwanni kuma ga irin yanda ya soma da gabatar da kan shi kamin ya ci gaba da bayani. Ni ne Ilyasu Musa shugaban ma'aikatar gandun daji a nan Kwanni. Lalle muna cikin lokaci lokacin sanyi lokacin iska damuna ta kare yanzu iska ya fara akwai cawa sosai a daji cikin gonaki da cikin makiyaya kuma ana samun hutar daji tana tashi lokaci zuwa lokaci to muna da musan menene ke haddasa wannan wutar daji a irin wannan lokaci abubuwan da ke haddasa hutar daji dai suna da dama amma akasarin su duka kama ganganci mutane daga zuwa daji su aikin gona sai su unhwani da huta su barta yara masu zuwa harauta sara rani haka suna gashin 'yan bushayen su 'yan kusa sai su su bar huta suna haddasa hutar daji. Menene illar uh, wannan hutar daji? To ita wannan hutar daji illar ta dai ta harko kaga cawar da an ka bari duka cikin daji abin shan musu umhani da ita sai huta ta kone ta mamaye cikin gonaki duka ba a samu a umhani kuma ta kone ta mamaye ta halaka duka abincin da bisashe kamata su umhani da su sannan hatta da kwarin daji da ka gani gidajen su na gidaje gare su su kone su halaka wasu su mazaminta ba su da gida kenan sun zama kama komi ya iya samu su an watsar da gidansu sannan kuma ita wannan hutar daji kaga tana kone itatuwan da duk ta yi da su su sabara su geza duk in ta taho duk itatuwan da duk adadin mai rai ice ne kwaro ne kaga duk sai ta kare da shi ta mamaye shi ta kone muna musan kasa ita wannan wutar daji ba ta ka musu illa kasa ita kasa wagga da muka umarni da ita muna noma to karhinta ya jandanta da taki dakin nan nata na ciki da kwari a akwai rayuwa a akwai cikin ƙasa sosai to duk wannan in ta kone ta halaka zaka ganin komi nashi na production ki da shi kai duk komi nashi na unhwanin shi zai ja da baya sosai sosai muna musan kamar anan cikin ƙasar mu musamman in irin wannan lokaci ya kama ya kuce yalla ko dakar da mutane game da dokokin da ke yakar wannan ɗabi'a ta haddasa wata daji irin wanga lokaci duk in ya kama abu na harko da muke yi muna unhwani da ma'aikacin radio na nan kamar su radio niya nan da ka gani da ita ce a kai gaba bisa kai ga wannan dan daukan mu na hili musamman na sati duka mu zo mu yi zancen abin da duke damun mutane to wanga lokaci in ya kama muna zance bisa hutar daji mutane ya kiran yawa suna yi muna tambayoyi su ji kaka ya kamata a yi duk matakan da ya kamata a dauka duka daga nan ana dauka su kuma duk in mun ka samu dama ta mu gamu da hakimai tare da mutanen gari bisa kai ga wani aiki to muna amfani da wannan dama kuma mu jawo kan hankalin mutane mu ja hankalin su sabili da doka ta yi tanadi sosai doka ta hana abar huta ta hana abar huta daji kuma in ma huta ta tashi an ka kashe ta to doka ta hana a bata baya ba a tabbatar da ta mutu ba duk da yake wannan matsalar ta yin kamari a arewacin jamhuriyar Nijar a irin wannan lokaci na kadawar iskan gabas da busowar sanyin hunturu akwai doka da ta hana haddasa wutar daji daji kamar yadda latana karan iliyasu Musa shugaban ma'aikatar gandun daji ta gundumar birnin Kwanni ya mini karin bayani. Lalle ita doka ta shekara 2004 to ita wannan doka duk ita ta tana da abubuwa da dama bisa haraka huta shi wanda duk ya haddasa huta da gangan to in an ka kama shi doka ta ce a mai hukunci na jika hamsin zuwa jika dari biyar da huta uku na kwaso zuwa shekara biyu na kwaso wanda ya haddasa ta a da gangan to wanda kuma an ka ta kashe huta ya sha da baya shi ho bai kiya ba ya tafi wurin kashi amma in ana kashi in dai ba an kashe nan babu sha da baya yaki ne to duk wanda ya ba da bai ya birkito shi nan kuma doka ta tana da jika goma sha biyar zuwa jika ɗari da hamsin sannan da kwaso na hota ɗaya zuwa hota tara shi wanda ya zo na amma an ta wurin yaƙi ba a ƙare ba yadda makaji da gudu kaji abin da doka ta tana da wannan shi wanda kuma an ka gargaɗe shi shi a zaman shi an ka ce ku taso ku ba da hannu hota ta samu ya yi zaman shi shi ko jika talatin zuwa jika ɗari uku da shekara hota biyu zuwa shekara ɗai na kwaso doka ta tana da mishi wanda an ce ku zaburo ku ba mu hannu ga hota Ta daji ta tashi ya kiya. Eh. ranka daɗe mun san irin wannan lokaci yalla watakila a kone ja hankali da kuke ma musamman irin ah, durobobi masu tukan motoci ko da ke taya bisa babur ko moto ko mashin suna yawo cikin daji ko bisa kwalta ana shan taba ana yansuwa mm. kuma wannan abin sai wani bi an juya baya sai ka ji ana arga wuta can ta tashi bayan kwana ɗaya ko kwana biyu. duk yawanci inda duk ka ga wuta ta tashi jikin hanya wuta ga wadda ta tashi jikin hanya to duk in mun ka zabura mun ka zo mun ka ji ba a ga wanda ya sata ba akasari duka waɗannan ne masu tahiya da tahi suna yadda guntun ba masu da ta ka yadda guntun ba baka tabbatar da ya mutu ba to iska ne ke hura sai iska shi ta da wannan huta shi hura ta sai ta kama ga cawan nan daɗa shi kenan ga iska ta tahi ta bi iska. muna yi musan eh, wannan matsala ta wutar daji shin wani illa take ya kawo tattalin arziki ko na ƙasa ko na gari ko wurin da wannan abu ya wakana. ita hutar daji ne ce maka a annoba ce duk abin da arziki na bisa kasa in ta zaka kone shi na ta kai halaka na ta kai kone ta gobara ce wani kaga an yi gobara cikin gida mutum shi huta ta tashi cikin gidan shi da kayan shi karshen ta ma har da rayuwa a rasa rayuwa to haka hutar daji ita ma tana da illa sosai tana kone duk abin da ta tarda itatuwa ne kwarin daji ne duk abin da a bisa doron ƙasar nan in ta iske shi kone shi ta kai ta mamaye shi wani gargadi za ka wa jama'a to gargadin da nake ma jama'a da Allah da annabi kamar yadda doka ta tana da ba ba a ba huta baya inda duk ka gama aikin ka kai unhani da huta to ka tabbatar da ka kashe wannan huta kakin ka daga ka bar wannan wurin ba a barin huta kunne in kuma har ma huta daji ta tashi to doka ta hana a ta ba a tabbatar da ta mutu ba a tabbatar da lalle in kai unhani da huta to ka tabbatar da malam ka kashe wannan huta ta mutu abadan abada ba ta tashi ba ta tashi sannan ka bar wannan wurin mashaya ba da Allah da annabi a bar shan ba ma da tahi ka bar ma shan ba da tahi inda sun samu hakka zamna wuri guda ka sha taba ka kashe to duk in ana ta ana yadda guntun taba ka gani ana haddasa hotar daji ita hota ba ta son ganganci ko mi za ka yi in za ka unhwani da hota kakkai ganganci ko gida ko daji hotar daji na to annati ne wa mutane da dabbobi da makwari tare da yin barazana ga garuruwan da ke gab da wuraren da take afkuwa shi yasa hukumomi ya kamata su ci gaba da faɗakar da al'umma tunda hausawa na cewa tun za'a ake shiri ba sai an dawo ba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin kasuwa a kai miki dole kasuwa kasuwa a kasashe. Masu sauraro barkanku da warhaka. Yau a mu na kasuwa kai miki dole mun leka kasuwar albasa wacce aka fi sani da Onions Market da ke garin Aba na jihar Abia. Inda ba tare da bata wani lokaci ba na tunkari shi shugaban kasuwa Alhaji Salisu Dan Wanzam don gano yadda aka fara ita wannan kasuwa mai dimbin tarihi. tarihin kasuwa albasa a ya faro daga wata kasuwa wadda aka ce ma ahiyahu ta ingoro market hmm. shugabannin wannan a wannan lokacin a wace shekara ne wannan to yanzu shekara hamsin da shida fa hmm. ta alhaji ibrahim bai albasa wanda yake dan kano state haihahen garin kila shine ce manta lokacin sai alhaji garba shi ma ba kano ne daga ranar lokar gallo wani gari da ake cewa barkun mm. uku ɗinsu alhaji haladu liman da alhaji haruna galadima da malam sha'ibu su ne shugabannin kaso albasa a ingoro market wannan lokacin ba mu da wurare a wurin ibo muke aje kaya suna sayar muna to sai aka yi yunkurin tashi daga wurin a nemi wuri na hausawa wanda za mu sauke da kanmu ba tare da mun ba su wani ya sai suwa muna ba a lokacin wani gwamna na Imo, hmm. wani gwamnan soja ana kira shi Amadi ikwacha Shi ne ya zo da kansa ya ba mu wuri inda ake ce ma cemetery maki wata tsohuwar makabarta. Hmm. Lokacin duk wanda aka kai wurin baya tsayawa saboda makabarta ne, amma da ya ɗauko mai kawo mu ya ba mu wurin sai muka gyara. Kamar daji na ma haka muka gyara muka ɗora sauki albasa sai aka biyo mu sai kasuwan ya cika. Da kasuwan ya cika aka gigi ne muka zo 2000 eh, ya 2000 hmm. muka samu kalubale da wasu ibo 'yan union hmm. suka aza muna wani kuɗi wanda ba mu amince da shi ba shine muka ce ba mu yarda da wannan ba kuma muka yi ta rigima da su da muka yi ta rigima hmm. akwai gwamna wanda aka yi lokacin na abia gwamna uzo uzo kalo sai ya ɗauko mu ya dawo da mu ubata nan fatakwata express ya dawo da mu wurin muka yi dublok ɗin wurin muka gyara shi bai bar mu haka ba wancan wurin namu ya ce kuma yana zama mu biyan da za mu yi da shi mu yi muka nemi mai financial contractor muka shirya da shi ya ba mu abin da zai ba mu muka zo muka gyara wannan da aka ba mu inda muke ɗan yanzu kalubalen hmm. da mun ka samu kenan sai ƙalubale na biyu wannan lokacin kuma da ake gudane-gudane na abiga na abiga ya fara inan ya sun kora mu na wuri shekara biyar da sun ka wuce suka zo kone kasuwan hmm. muka sake gyarawa yanzu kuma sati biyu da suka wuce suka zo suka sake kona mana kasuwa da motoci a halin da ake ciki yanzu babban kalubale motocin da aka kona muna suna nan wurin ba ma ɗauke su ba babban kalubale wanda mun ka samu kenan wanda mun ka huskar hmm. a kasuwa albasa amma kasuwa albasa na garin abba kasuwa ne mai dogon tarihi wanda yake lokacin ba kasuwa albasa a ware daga NBC sai abba suke zuwa saya albasa alba abba suke zuwa sayan albasa patakot abba suke zuwa sayan ba wani kasuwan albasa lokacin gaba daya a inda ne in ba a kasuwa na abu ba ita ce kasuwa albasa in dai an ce kasuwa albasa ta albasa ta abba ita ce kasuwa albasa eh, ita ce cibiyar kasuwanci eh, na albasa nan yankin kudu maso gabas kudu maso gabas ita ce cibiyar kasuwanci na albasa har gobe eh to banda albasa akwai wasu kayan gwari da ake saida a ita wannan kasuwar sai dai doya akwai wasu da suna sai da doya da wuri amma har ina wa yanzu albasan da ita ce abu nan To yanzu ina tare da Alhaji Sani Jos, wani dillali da kuma sakataren ita wannan kasuwar albasa. Alhaji Sani Jos nawa ne yanzu hakan buhun albasa? To yanzu haka dai buhun albasa muna sai da shi dubu saba'in sittin da na hamsin da biyar. Ya girman nasu yake. Eh to duk girman ɗaya ne bambanci idan muka sauke albasa kamar yau tana sabon sauka ne. muna sa a kan naira dubu saba'in to idan ya kwana ana iya rage masa kuɗi in ya kwana biyu ma to kuɗinsa daban yake da wanda ake saukewa ranar da aka sauke. Na ake sai da gwalagwajin albasa. Eh, tagwargwajin ita ce wanda kamar ta lalace. Hmm. To wacce ta lalace ta fara ruwa haka muna sai da ita dubu ashirin talatin haka da na arba'in. Abin da hawan hawa ne. Yanzu kenan farashin. Eh, farashin kenan da muke sayarwa yanzu. Eh, da nawa ake sayarwa. To da kafin wannan rikicin dai abin da ake sai da albasa ana sai da ita dubu talatin dubu ashirin da wani abu. Wani rikici kake nufi? Wannan rikici da muka yi na IPOP na kwanan nan. na ipob ko na nsas eh to nsas ne to amma sun gaure ne tare da ipop din nan mm. yawwa su ne suka zo suka mana irin wannan ta'addanci na kone konan motoci haka da shaguna shi ne janyo wannan hawa-hawa da farashin eh, abin da ya janyo hawa-hawa albasa kenan saboda duk wanda ka ce ya ɗauko albasa ya taho da ita garin abba tsoro yake ji baya so ya shigo da ita to shi isa ba kowa ne ke da shigo cikin garin abba ba dalilin da isa abba farashin ya hau kenan To ku a matsayin ku na dillalai kukan auna wa mutane albasa a kwano da loka ko ya ne kuke yi? Eh to mu gunguna muke sayarwa suna zuwa su siya ne idan suka siya su kuma sai su je su kasa a waje suna sayarwa ɗaya haka. Amma nan kasuwa mu da muke da shi muke sayarwa. Kana da masaniya nawa na ake sai da su loka da kuma su kwanon albasa? Eh, inda suke sawa kwanduna suke sawa kamar guda duk buhu yana kwanduna kamar guda huɗu haka Mm. So a kwandunan nan kowane kwando suna iya sai da shi naira dubu ashirin ashirin da uku. Sannan akwai roba da suke dan sawa irin roban fentin nan karami. Mm. Su kuma rebun fenti da suke sawa karami suna sai da shi dubu hudu dubu biyar. Yanzu hakan kenan. Yanzu haka halin da muke ciki. daga nan sai na nufi zauren direbobi masu dakon albasa daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya zuwa wannan kasuwar, inda na samu ganawa da wani babban direban tirela. Ya sunan malam? Haruna Siniya. A matsayinka na direban dakon albasa daga wani gari kake dakon albasa zuwa nan onions market a ba gaskiya dakon albasa muna dakon albasa daga sokoto zuwa garin abba muna yi daga kano zuwa garin abba muna yi daga gombe zuwa garin abba duk inda dai albasa ta samu za ku je ku ɗauko ta duk inda albasa ta samu indiya a najeriya ne muna ke zuwa mu je mu ɗauko ta E to nawa ne kuke dakon albasa daga waɗannan garuruwan zuwa nan Onions Market a ba? ana da kuma albasa sun kai dubu ɗari shida da hamsin ɗari bakwai yanayin mota wani mota tana ɗaukan dubu ɗari bakwai wani mota tana ɗauka ana biya ɗari shida da hamsin ka yanayin mota yan motan ka mai kyau ne ka iya ɗaukan kamar dubu ɗari bakwai ko sama da haka ma duka ana ɗauka. yanayi ne ya janyo haka ko dai da can ma haka ne ake ɗauka. a yanayi ne da ya zo haka kuma kasan da mota ma akwai motan da yana da wani motan yana da karfi wani kuma ya dan kwan biyu ana amfani da shi haka ko ba haka ba mm. ya wato da tayar mota wani yana daukar kan dubu ɗari tara ma wani yana sama da haka ma duka babu yadda ba a dauka naira dubu ɗari tara kwaye daga nan sokoto zuwa garin abba kenan abin da muka tattaro daga kasuwar albasa onions market da ke garin aba na jihar abia a madadin shi shugaban kasuwar alhaji salisu dan wanzam da sakatarensa alhaji sani jos da kuma duk waɗanda suka taya ni haɗa wannan shirin na wannan makon ni alfonso sokorigwe yake ce muku sai wani mako cikin ikon allah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne, kasuwa. Kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu. Kasuwa a kai mikido ne. ta Amerika ga mu shirin binciko mana dahir. Kasuwa a kai mikido ne. Farashi kan hau kan sauka, kasuwa a kai mikido ne. To masu sauraro, da dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, kuma amin Amin, ya Allah. Ku buɗe ku ga wata sanarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga Dokta. Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lallai ne su ɗauke shi cewa zai zame musu wani abu ba amma daga baya zai iya zame masu ba Misali akwai cututtuka wadda da wasu suka shafa ma tun ma yana ciki kenan abubuwa ne kamar cutuka misali ciwon siga tun yaro tun ma jariri na ciki eh. ciwon siga misali nake baki guda ɗaya eh. kenan akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taɓa shi so misali eh, kamar yanzu wadda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an dena saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma akwai magunguna da dama wadda kusan yawanci likitoci sun da suna taba halittar su to in kika dau wannan kin ga tun daga ciki kenan wata cutar kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo tsallaka ya taba yara akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles ta yi kama da yan data mu amma manya ne suke yi so tana iya tsallakawa eh ba cikin pox ba ba cikin pox eh. ba ita wannan rubella sunanta eh. dukansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus mm. yawa to za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro mm. so idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samun sa mm. zai iya samun sa misali idan ya dade da numfashi ba akwai abin da muke kira sabiya bas asphyxia saboda rashin shashe iska a jinin sa so tana iya taba kwakwalwar shi to kuma har da sassan ji so yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda ma suka sha wuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy za ki gano ba zai iya zama ba ba zai iya komai ba jikinsa ya shika eh, yawa lakan ta taba mata kwakwalwa eh. saboda haka sai ki ga hajjin ma ba zai iya samu ba za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da ba sa iya to idan aka samu an haife eh. bantar numfashi kawai idan aka samu wannan aka haifi yaron hmm. ana iya magance matsala yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna kananu suke ba su magunguna akwai sashen su gura na ah, neonatal neurology su hmm. suke ganin su har zuwa girman su dai su samu pediatric technologies za ki ga ane musu gashi ane musu waye wanda iya wanda suka samu irin wannan za ki ga sun daɗe har girma ma za su kai suna fama da larurar za ki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba. Ba za a iya magance shi ba kwata-kwata. Eh gaskiya yawanci by definition ma da zan muke da turanci sai mu ce is a permanent non-progressive brain, uh, hypoxic brain injury da mm. kin abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya labar inda zai tsaya kenan eh. wadda ya taba kwakwalwa kuma ba saboda rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki mm-hmm. so akwai kuma wannan abin da kowa ya sani eh, jaundice da take kama kananan yara neonatal jaundice mm-hmm. ita ma tana taba musu ji ya zuwa ga ya jaundice ya warke amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai ga wanda suke kenan wajen wata daya sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cututtuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau mm. duk wanda ya kama yaro ake zai iya taɓa jinsa saboda haka sai kika akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa za ki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cindo nake miki misali cindo ƙarin yatsa shida mm. to kin ga su ma sassan halitta na can ciki in masu kan iya samun ƙari ko rage su sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gabe farka ba ya kamata ta san cewa mai uwa baya ji sosai tunda akwai waɗanda za a iya kawo su kiga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma kiga an raine su ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shine so za mu iya kallon su ta haka so in kika lura za ki ga cewa akwai kwayoyin cututtuka akwai magunguna da kuma wasu cututtukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya tafi Na yi goro ya ban likitocin duniya waɗanda su dare ko safiya. Irin waɗanda ba rani ko damuna ba wannan bangaren ji kenan saboda shi kunne aikinsa guda biyu ne akwai harka ta balance tsayuwa daidaituwa in ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu so akwai cututtuka wadda kunne yana sa jiri idan bai daidaitu ba kunne ai shi dama aikinsa biyu ne da jiri a balance ya sa kaka daidaito a tsayi wadda kake kwarai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fi taba bangaren ji akwai kuma wasu cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai misali kamar akwai abin da muke kira menias disease duk da bata da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu inda yaron ma ba zai iya gaya muke na jiri ba sai dai ke ki lura a matsayin ki na mahaifiya ba zai iya gaya muke na jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data su iya gaya muke suna jiran wasu zaki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce ai shi ya daɗe yana yin jiri su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi masu san saboda haka aka gina su guda biyu shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ne har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jaridu da jirin zaki ga bashi da yawa a yara. Jirin wato rashin karfi ke a takaice. A rashin dai tsayuwa daidaita ka kana tsaye. sai ka ji hajijiya. Eh, kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar. Eh to ai shine wani yaron zaki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan kadawa because sake yake idan bai iya tsayewa ba ko a kwance ki ta kama shi a ido ne zai kada mm. saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu mm. to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani akwai wacce digiwanci cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi mm. misali shi wannan jirintun da shi kunne dama an saba da shi yau da gobe an rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant ga wanda ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant ne wani electrode ne mm. wani wani jijiya a to ya yi kiransa jijiya da hausa electrode shi ake muke zira a cikin kunna can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da wanda ake cewa dodo eh shi dodon kunnen kin san wanda bahaushe yake faɗa shi ne abin da rike taba sunan sa timpanin membrane eh. to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar kamar dodon koɗi mm. sunan shi cochlea mm. to shi muke zirawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar eh. muka zira shi bishiyar wannan nan da tun dama ita ke daukar kara eh. kuma wani iri ne ya danganta da yanayin karar ko daga eh. sama ne ko daga ƙasa to muka zura shi ya mutu ya mutu idan karar ta je su wannan abin shi zai ɗauke shi eh. sakon sai kai ma kwakwalwa so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kinga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje ya kara masa ji to anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji karashin tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana a shirin ni ce Aisha ku kasance cikin koshin lafiya. Ya Ubangiji Yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi. jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan filin nasihar lahadi Ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji Fadan Cocin Katolika ne a Diocese na Yola, jihar Adamawa ta tarayyar Najeriya. Ina aiki a makarantar sakandare ta tsarkaka Augustin da ke cikin garin Mayo Balwa. Yau ina yi mana kira domin mu ba da hankali ga rayuwa ta tsarki ta yaya za mu yi wannan. Da farko dai a zama mu na masu bi ko a cikin musulunci ko ta addinin Krista ya dace da mu ba da hankali akan zaman tsarki wadda tana ɗaya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini amma abin takaici shi ne mutane da dama yawan sun fi ba da hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki yin tsarki ya shafe abin da ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafi abin da zuciya ke tanadi wadda ke kuma inganta zaman salama jin kai da ci gabar al'umma zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya mutum mai zaman tsarki shine wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah yana kiyaye su dare da rana gama ta yin haka yana tabbatar wa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi manufa a nan shine duk wanda baya zaman tsarki ko ya yi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adun mutane ne suka sha masa kai saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwarmu da ta al'umma to ya wajaba mu ba da hankali akan manufar zamar almajirai na ubangiji wadda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa a nashuwan banza da almubazaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi ƙoƙari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama allah kuma ya samu dace amin. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku je wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.